Ina malaman Arewa da sarakunan Arewa da dattijan Arewa masu cewa ba sa son siyasar rahin tarbiyya? To muna tambaya cewa to ita kuma siyasar ta'addanci ba, kuna son ta? Ko kuma siyasar rahin tarbiyyar ba kwa son ta ne a wani ɓangare kawai, amma in wani bangare ne ba matsala. Mun faɗa cewa dattijo a Arewa kawai shine ubanka ubana makocinka makocina amma duk wani wanda ya je ya kafa ta kungiya da sunan wani dattijan arewa ba mu yake wakilta ba ƙarya yake ba dattijo bane ba domin idan masifa ta samu yan arewa ba za ka ji muryarsa ba mutanen da aka cinna wuta aka ringa kashewa a doguwa wannan wanda suka mutum 'ya'yan waɗansu ne iyayen waɗansu yara ne mazajen waɗansu mata ne akan wata kujera aka azabtar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce yace la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar ba wanda aka yadda ko aka halatta mar ko aka amince yewa wani azaba da wuta sai ubangijin wutar ita wuta ba a azaba da ita la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar ba a azaba da wuta ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta duk wanda kai kaga ana hukunta shi da wuta to me yin wannan hukuncin ko da alƙali ne jahili ne ba a taɓa yadda da hukunci da wuta ba balle kuma kai ba alƙali ba kawai ɗan ta'adda akan wata tsinanniyar kujera ta siyasa ka zo ka azautar da mutane abin ta kai abin bakin ciki wai wanda yake jam'iyyar apc sai ya ga wa'annan hotunan da gawawwakin nan sai ka ji yana sai jarumin doguwa la ilaha illallah la ilaha illallah wai sai ka ga wannan fa ya kai dan wallahi bari in ga ma wani abu ina rantse ma da girman Allah billahi allazi la ilaha illahu yanzu da nake yin wannan bidiyon ban san sunan dan takarar da Ado Dogo kai ba billahi allazi la ilaha illahu bazan iya faɗin sunan ɗan takarar da rabi da Ado Dogo ya kayar ba ba maganar siyasa nake ma ba ban ma san waye kayar ba a jam'iyyata amma dai wannan ta'addancin ko kai da kake APC ko PDP a hango baban waɗansu yara mijin wata mace an cinna mai wuta ya mutu akan kujerar rep haba da Allah haba da Allah haba da Allah ina asara da tafi wannan kai murna